Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa alihi wa sahabihi wa jami'i ahalillah. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da warhaka, barkanmu da arziki, ina ganin mun yi arziki mai yawa kasancewar Allah tabaraka wa ta'ala ya sa an yi tarurrukan zaɓe lami lafiya a jam'iyyoyi masu ƙarfi na Najeriya. Mun gode wa Allah a kan wannan, saura da mi, ya kamata a dawo da hankula zuwa ga abubuwan da suke su ne manyan matsalolin ƙasarmu. Ina so mu kalli abin da yake faruwa a jihar Ondo. inda aka saba wa ƙa'idodi gaba ɗaya na rayuwa da na addini na farko an je an kai hari cikin wurin ibada an kashe mutane wannan ba ƙaramin bala'i ba ne a ƙasa saboda alƙur'ani ya nuna cewa yana daga cikin abin da allah yake kyamata har yake na biyu an zo an kashe mutane abu na biyu an zo an kashe mutane Haka nan kawai babu dalili haka kawai wasu suka zo suka kakkashe mutane a jihar Ondon har yanzu abin tambaya shi ne yaushe za mu ci gaba da zubar da jini a mu? alhakin waye ya kawo ƙarshen zub da jinin nan kun kuwa san hatsarin da ke fuskantar ƙasar nan in aka ci gaba da zubar da jini wajibi ne a gare mu mu dawo mu dubi menene makomar ƙasar ƙasarmu dangane da abin da ya shafi maganar tsaro wani abun mamaki da ya faru dangane da wannan kashe-kashe shine ƙasa ba ta ɗau ɗumin cewa menene ya faru aka je aka kai farmaki wurin ibada kamar yadda aka ɗau ɗumi lokacin da wasu abubuwa suka faru ba sannan kuma an an je an kashe mutane haka kawai wani ma yana cin indomi wani yana rufe shagonsa aka kakkashe su nan ma ba mu ji abubuwa sun dumama kafafen yada labarai kamar yadda suka kafa ɗumama kafafen yada labarai musamman na kafofin sada zumunta kamar yadda aka yi a baya ba to shi yasa muka ga ya kamata mu tunatar da ku cewa dole sai 'yan najeriya mun dawo mun fara cewa dan me za a kashe bil'adama ba bisa adalci ba sannan ƙasanmu za ta ci gaba babu wani ci gaba ga mutanen da ake zub da jini a ƙasarsu kuma ba za mu gaji ba kullum sai mun faɗa har sai an daina muna cewa masu yi su tuba su daina kashe mutane masu zigawa su daina zuga mutane masu sakaci su daina sakaci masu ba da kayan aiki na aje a kashe mutane su daina bayar da kayan aiki a dinga kashe mutane babu littafin da Allah ya saukar wanda bai hana kashe mutane ba wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi sannan bayan anan an nuna cewa wanda ya kashe a cikin littattafai an ce a kashe shi an kuma nuna mana cewa annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin wanda ya kashe rai ba tare da ta kashe wani ba fa ka annama katalan nasa jami'an kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya don haka wajibi ne mu Allah wadai da duk wani wanda yake kira zuwa kashe mutane da mai kashe mutane na sani wannan bidiyo idan ya fito abin da zai biyo baya shine za ka ji 'yan daɗi kisa 'yan addinin shan jini za su zo su ta zagin mutane to kullum kada ku ba su ansa ku dai ku yi ta kira zuwa ga zaman lafiya zuwa ga adena zubar da jini zuwa ga cewa addinan Allah gaba ɗaya addinin Allah da ya saukar dukkan addinan da suke cewa na Allah ne to suna cewa a daina kashe mutum ba sa cewa a kashe mutum sai idan ya yi laifin da za a kashe shi hukuma ita take da alhakin ta kashe shi amma 'yan a kashe ‘yan daɗi kisa, ‘yan shan jini, ‘yan addinin zubar da jini, to mu ba ma tare da su. Koda za su zage mu, Allah ya taimake mu, wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To uwa kamar yadda kuka gani dai gashi nan Sheikh Nur Khalid ya yi martani bayan gama zaben fidda gwani na jam'iyyar APC wanda ya biyo bayan na PDP wanda ya gabata a kwanakin baya. wanda a bisa alamu dai da kuma hasashe na duk 'yan ƙasa ɗan takara na jam'iyyar pdp da na apc su ne jigajigan wanda ake sa ran ɗaya daga cikinsu zai zama shugaba na najeriya a shekarar 2023 to yanwa kamar yadda kuka sani malam dai ya faɗi dalilai da kuma irin shugabannin da muke bukata a ƙasar nan wanda suka san matsalolinmu da kuma za su kawo mana ƙarshen damuwoyin da muke ciki wanda suka addabi kowane yanki na wannan ƙasar mun kai mun kawo kusan kowane yanki a ƙasar nan babu wani waje da zai ce ma rayuwa tana tafiya yadda ya kamata to shi yasa da yawa daga cikin mutane suke ta addu'ar wannan shekara Allah suke so ya zaɓa musu shugaba ba wai su ba fatan fatanmu dai shine Allah Ubangiji ya zaɓa mana shugaba nagari a cikin waɗannan 'yan takara da suka tsaya A gefe guda kuma mutane suna ta cece kuce akan shekarunsu wanda har ta kai ta kawo ga mutanen da yawancin mutanen da suke kudancin Najeriya suke ta cewa tabbas babu wanda ya dace da mulkin ƙasar nan sai ɗan takarar da ya tsaya a jam'iyyar Labour Party ma'ana ɗan takara mai suna Peter Obi. Peter Obi dai idan ba ku manta ba shine wanda ya yi tsayawa a tiku mataimaki a zaben da ya gabata na dubu da goma sha tara, A yanzu kuma dab da a yi zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp wanda bai wuce kwana ɗaya ba da ranar ya fita daga jam'iyyar pdp inda ya koma jam'iyyar labour party wanda a haka ne mutane da yawa a kafafen sada zumunta suke ta ba da ra'ayinsu wanda da yawa daga cikin matasanmu sun nuna cewa waɗannan 'yan takara guda biyu da ake sa ran su ne kan gaba dukansu ba su dace da mulkin najeriya ba a yayin da suke ta magana akan cewa shi ɗan takara Peter Obi shi ne ya fi dacewa da zama shugaban ƙasar Najeriya. A yayin da a haka ne suke ta ba wa mutane shawara da su je su mallaki katin zaɓensu kafin ranar zaɓe. A waɗannan abubuwa dai sun fi fitowa daga bakin mutanen kudu fiye da na arewa wanda su 'yan arewa magana kawai suke akan Tinubu da Atiku. Mun gode sai Anjima.